to wannan du'a ne na ubangiji kuma muna cike da godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba da izini ga shi shugaban ƙasa ya wannan naɗe-naɗe namu in aka tuna cewa janar buhari shekarun wajen goma sha uku yana neman wannan mulki sai wannan karo Allah ya bashi duk tafiyan nan da aka yi ta da mutane iri daban-daban aka yi Allah bai kawo mu kusa da shi ba sai wannan karo na wannan zaɓe wanda kuma aka samu nasara so abin da nake nufi idan da watakila wata shida a ce garba shehu ai kai har za ka zo kai darakta na yada labarai kai aiki a gwanin gwamnati sai mutum ya ce kai anya kuwa saboda ganin kai ga inda ka taho shi ga inda ya taho to amma Allah ya kawo mu ba tare da ka nemi abu aka zo aka ce zo ka yi muka kuma ya shiga kamfen aka yi mummunan kamfen irin wanda pdp suka yi a kasar nan wanda kowa ya gani wanda yake mu a lokacin fatanmu shine allah ma ya sa mu kai mu tsira da kanmu da mutuncinmu a gama lafiya da mu to kuma har aka gama lafiya din kuma aka zo aka ce a wani zo a tafi da kai a cikin tsarin gwamnati ai sai mu ce mu gode allah kuma allah ya sa shi wannan bawan allah da ya mana wannan abu allah ya sa ba za mu ba shi kunya ba ba za a ga gazawar mu ba alhaji garba bayan kai waɗanda kuma mukamai aka yi zuwa yanzu akwai mai ba eh, shugaban ƙasa shawara akan harkar yada labarai mr femi adeshina wanda yake ofis ɗinsa ya ɗara nawa sannan akwai kuma shugaban hurɗa da jama'a na fada shugaban kasa lawal ka zaure ambasada ne da aka bashi shi wato protocol ya wato shine wayanda aka yi zuwa yau amma mun ga wasu sunaye kamar sunan tsohon shugaban rusasshiyar jam'iyyar NPP Obanuya Onu a matsayin sakataren gwamnatin tarayya ko wannan kawai dai bayanan yanar gizo ne a wannan kawai in Allah ya rabansa ne za a kira shi ya zo yayi amma dai zuwa yanzu ba a yi wannan naɗi ba kuma watakila inda za a yi sanarwar ta hannunmu watakila za a ce za a fito da sanarwar to mu dai ba a gayyace mu an ce mu zo mu yi wannan sanarwa ba bayan nan kuma wanda muka fara gani shine kamar babban dogari wato adc na shugaba buhari shin wannan shi ma duka ba gaskiya bane kenan a'a shi maganan adc da ma'aikata na kamar waɗanda suke zuwa daga ma'aikatar eh, harkokin ƙasashen waje akwai kuma ma'aikata na tsaro ai kaga wannan aiko su ake yi daga hedikwatocinsu akwai su da dama wa'anda tuni sun zo sun fara aiki amma akwai adc wanda shi ma babban jami'i ne kuma kwararre wajen aikinsa wanda har ya fara nasa aiki ko za ki gaya mana sunan nasa a tun da dai shi shugaban kasa bai ba da izini a ba da sanarwa akan wannan ba na ganin gara mu jira mu gani in ya ce ai sai a garba shehu abinda za a yi tsammani nan ba da dadewa ba shine majalisar suwa wato ministoci kenan ah, wannan yaushe 'yan najeriya za su yi sa da za a fara samun wannan sanarwar ai abu a hankali dai ana nan ana ta tattacewa ana tattaunawa kasancewa shi kansa ministocin ya koda ya fito da sunayen ministocinsa ai majalisar da tije ita ce ya kamata za ta tace ta dawo masa da wanda ya cancanta a naɗa a yanzu da ake magana ita kanta a yadda tsarin mulkin namu yake ai sai kamar sati mai zuwa ma za a kirawo sabuwar majalisa ta fara zama ta kuma ko da fara zama kamar yadda aka saba a tsari nasu ta za su ɗauki wani ɗan takaitaccen hutu su je su dawo na wasu 'yan makonni ban yi zato za a yi wani abu akan wannan ba kafin a yi wannan hutu na 'yan majalisa su je su dawo a ƙarshe akwai wata sanarwa da kuka fitar da ke nuna shugaba buhari ya ce kada a musguna wa duk wani jami'i na tsohuwar gwamnati kamar wajen fita a ƙasashen ƙetare wani ƙarin haske za kan wannan eh, a ai labari ne ya zo masa inda aka ji cewa ana ɗan cizguna wa wasu saboda sun yi aiki a tsohuwar gwamnati in sun zo za su fita ana ce a ka'idar aiki kotunan shari'a su ya kamata su fidda mai gaskiya da mara gaskiya in suka nuna ka suka ce ka yi laifi a tuhunce ka to wannan sai a dakatar da kai amma ba zato ko zargi kawai a to in aka ce za a fara yin haka ita kanta demokradiyyar rusa ta zaya a najeriya shi yasa ya ce kowa a kare masa hakkinsa yadda tsarin mulki ya ce kuma mu 'yan najeriya shi mu fahimci muna da buƙatar mu fara girmama juna muna kyautata ma junanmu maimakon a ce kullum muna neman mu sabawa junanmu